jiya mun kwana ƙarshen ayata saba'in da uku bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a kan masu tsoron Allah waɗanda suke kiyaye alaƙar da suke tsakaninsu da junansu don neman yardan Allah sun gina abokantaka sun gina ƙawance sun kyautata alaƙa tsakaninsu akan a'a wa Allah a'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawarin zai rabautar da su waɗannan ni'imomi a ranar alkiyama Allah ya samu a cikinsu Allah ya samu dace duniya da lafiya za mu tashi a farkon ayata saba'in da hudu Allah ya mana jagoranci ya samu dace da الله to sai Allah ya ce <clears throat> المجرمين في خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مضربون وما ظلمناهم ولكن Allah madaukakin sarki yace innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun Allah yace lallai mujrimai masu laifi waɗanda suka kafirce wa Allah suka kafirce ma dokokin Allah fi jahannama khalidun Allah yace suna cikin jahannama kuma da su dawwama a cikin wutan jahannama inji Allah Allah ya tsare ni ba munin abinda mutum zai yi ma kansa ya cuci kansa ya zalunci kansa kamar ya kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala ba mafi munin laifi da mutum zai yi ya zalunci kansa ya ci amanar kansa da kansa kamar a ce ya kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce mujrimai mujrimai bi ma'ana kafirai Allah ya ce fi azabi jahannam suna cikin azabar jahannama a ranar alkiyama Allah ya tsare mu da jahannama babu tozartuwa mafi muni da mutum zai yi kamar a ce makomarsa jahannama ce babu tozartuwa mafi muni da mutum zai yi kamar a ce makomarsa wuta bayan ya gama rayuwar duniya Allah ya tsare mu daga azabar wuta khaliduna Allah ya ce kuma da su dawwama a cikin wannan wutan jahannama la fattaru anhum ai la yukaffafu anhum Allah ya ce kuma ba za a sassauta musu babu sassauci walakanci idan na duniya ne idan mai walakanta kan bai sassauta ba to ita azabar tana sassauta kanta da kanta idan an daure mutum shekara ɗari a gidan yari idan yayi shekara ɗaya hukunci ya ƙara sauki idan an ɗaure mutum shekara goma idan ya yi kwana ɗaya hukunci ya ƙara sauƙi ko ba a maka afuwa ba hukuncin da kansa da kansa zai warware kansa da kansa ka samu sauƙi to duk inda Allah ya maganin lahira sai ya ce babu sauƙi babu sauƙi babu sauƙi jama'a mun fahimta idan an ɗaure mutum a kurkuku idan horo ake mishi yau da gobe idan horo ne na duniya yakan sa jikinsa ya saba da wannan horon haka ne ko ba haka idan sojoji sun tafi training horo ake musu mai tsanani wadda farar hula ba zai iya ɗaukan horon ba amma kwanaki da rasu a wajen training ɗinsu watanni da rasu a wajen training ɗinsu sai wannan horon sai ya bi jikinsu sai kuma su saba da shi haka ne ko ba haka ba to duk horo idan na duniya ne jiki yakan iya sabawa da shi saboda yau da gobe da ake yin shi to duk inda Allah ya zo in maganar horo ne na lahira sai ya dinga cewa babu sauki babu sauki babu su ba a sabawa da shi saboda duk abin da aka maka yau wadda za a maka gobe ya fi wadda aka yi yau tsanani to kaga babu ranar da ra'a saba shi babu gata da mutum zai makarsa a rayuwa mafi tsada kamar kullum ya dinga kwana yana tashi da maganan wuta da aljanna ba gata da mutum zai yi wa kansa a rayuwa kamar kullum ya dinga kwana da maganan wuta da aljanna ka sani duk abin da kake aikatawa a duniya ɗayan biyu ne ko dai abin na ƙara taimakawa ne wajen ka shiga wuta ko kuma abin yana ƙara taimakawa ne wajen ka shiga aljanna wannan haka tsarin rayuwa ciki duk abin da ka yi yana taimaka ma ɗaya ɓangare ne mai kyau ko mara kyau wuta ko aljanna to idan mutum yana farki a haka kullum zai dinga sarrafa rayuwarsa ta yadda za ta taimake shi wajen ya samu sauki bayan ya tsaya a gaban Allah subhanahu wa Allah ya ce, la yufattaru anhum ba za a sassauta musu ba wa hum fihi mublisun Allah ce su din a cikin wuta suna cikin tsananin ɗebe tsammani da kuma tsananin takaici suna cikin ɗaya bai tsammani daga samun sauƙi Allah yake kuma suna cike da baƙin ciki da damu ɗan wuta ba wadda zai iya sadaukar da kai a nan duniya irin sadaukar da kan da ɗan wuta zai yi bayan ya mutu amma dukkan sadaukar da kan nan malam ba zai amfani shi ba kuma duk lafazin da za a ma ɗan wuta bayan ya mutu ba za ka ji wani lafazi da yake da sauƙi a cikin lafazin ba magana in za a mishi babu magana da za ka ji lafazinta akwai sauƙi a cikin ta ya kamata mutum ya ba ma kansa kariya ko bai kamata ya kamata ya kamata Allah ya samu dace Allah ya ce wa ma zalalnahu Allah ya ce ba fa mun zalunce su bane duk inda kaga dan wuta a cikin wuta in kaga dan wuta a cikin walakanci da kaskanci Allah ya ce wa mazalamnahum ba mun zalunce su bane walakin kanu humus zalimin Allah ya ce su ne azzalumai su suka ci amanar kansu da kansu dan wuta shi tuci kansa dan wuta shi zalunci kansa Allah ya ce ba mun zalunce su bane muka saka su a wuta Allah ya ce su suka zalunci kansu da kansu shi yasa malam duk abin da mutum zai yi haka da aka ji wurare ba za su kirgu ba a Qur'ani in ahsantu ahsantum li anfusikum من عمل صالحا فلنفسه to haka duk cikin Alƙur'ani za ka yi ta gamuwa da ba? Allah ya ce in asantum asantum li anfusikum idan kun kyautata kun gyara kun yi mai kyau Allah ce kun yi ne makanku wa in asa'atum falaha idan kun bata kun yi muni kun yi ne makanku man amila salihan falinafsihi Allah ya ce duk wanda yayi nagartaccen aiki yayi ne makansa wa man asa'a fa alaiha wanda ya munana Allah ce shi ma ya munana ne makansa malan haka rayuwa ce. idan ka ji mutum yayi ashar wallahi yayi ne kansa shi yasa rayuwa malam wallahi ba gatan da Allah zai maka a duniya kamar Allah ya haɗa ka da iyaye ko ƴan uwa ko abokan zama wadda da su hana ka yin laifi wallahi man ba gata a duniya da ka samu kamar ka zauna da wadda zai dinga hana ka yin laifi idan ya ga za ka tafi wajen shaye-shaye ya koro ka wallahi ba ka da gata a duniya ka in za ka je ka yi laifi wadda zai taro ka wallahi ba ka da gata kamar kamar yadda duniya za ta zura maka idan ka yi mai kyau ba mai ce maka o oh, in ba za ka zo masallaci ba ba mai ce mata shi kaje idan ka zo ba mai ce maka don mai ka zo idan yanzu da ake karatun nan kana kwanci a gida ba mai maka magana to alamar a duniya gatanka ya kare gatanka ya kare in za a kira asubahi baka da mai ce maka tashi ka tafi ya ma faɗa gata ta kare in da ka sha wiwi ba wadda zai kama ka ya maka hukunci ko ya ma horo ko ya ma faɗa ba ka da gata babu gata a duniya shi yasa idan uwa ta mutu uba ya mutu babbanni sun mutu ka yi ƙoƙari ka zauna ko a makwabtaka da wadda zai fito ya dinga gaya maka gaskiya duk mutumin da zai dinga gaya maka gaskiya ko da ya kan maka mummunan fahimta ka yi haƙurin zama da shi in shi duk abin da ya gani zai fito ya gaya maka to ko da yakan maka mummunan fahimta ka yi haƙurin zama da shi karka yadda a ce za ka zauna da mutane kawai abin da kake so hede su goyi bayan ka to ba ka da gata ba ka da gata ko makwabcinka ne inda shi zai fito ya gaya mata gaskiya duk yadda ba ka jin daɗin zama da shi kai haƙuri da shi zai dinga tsinkayar da ka zai dinga tsinkayar da ka to idan mutum ya rasa nan gatan shikenan ya rasa rayuwa mai kyau ya rasa rayuwa mai kyau idan ka ga dama yau ka kwana a gida in ga ba ka kwana a gida ba ba mai ce maka ina kaje ba mai ce maka kuma danni ba mai ce maka me yasa ba ka dawowa da wuri a to gata ya kare in ga ma ka yi hira sha ɗaya in ga ma ka yi hira sha biyu in ga ma ka yi hira karfe ɗaya karfe biyu za ka zo ka buɗe ɗakin ka ka shiga to gata ya kare Allah ya mana muwafa Allah ya ce wa ma zalamnahu Allah ya ce ba mu zalunce su ba walakin kanu hum zalimin Allah ya ce su suka zalunci kansu duk inda kaga mutum yana rayuwa yana yi wata to Allah ya samu dace sai Allah ya ce ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم مالكون لو جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أن أبرموا أمرا فإنا مظلمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجوهم بلى ورسلنا Allah ya ce wa nadau ya maliku waɗannan mujurmai da suke cikin azabar Allah suke cikin jahannama Allah ya ce sai su yi kira wa nadau ya maliku sai su ce ya maliku maliku shine mala'ikan da ke kula da jahannama akwai mala'iku da yawa wadda Allah ya sa su gudanar da ayyuka game da ‘yan wuta gadin ƙofar wuta azabtar da ‘yan wuta to amma dai babban jami'in da ke kula da jahannama shine malik hadisin bukhari hadisin samrat bin jundabi lokacin da mala'ika jibril da mika'il suka zo suka dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi tafiya da shi ya je yayi gane-ganen abin da ya gani sun ga sun wuce malik a jikin wuta annabi ya ce tun da nake ganin abun gani ya ce ban taɓa ganin abin tsoro irin maliku eh. annabi ya ce mun wuce shi a jikin wuta yana ta gyara ta wana dauya maliku Allah ya ce sai su ce ya maliku li yaqbi alaina rabbuka ka roƙa mana ubangiji ya halakar da mu ya kakashi. Ƙala sai maliku ya ce musu tun ya ce a kudin nan zaman wuta za ku yi tutur ba mutuwa shi ne la laye mutu na fiya wala dama Allah ya ce wuta ba mutuwa ba rayuwa ka mutu ba da ka mutu ba wala yi ba alaihim Faya mutu Allah ke ba za a kashe in mutu babban lesu mutu Allah ya ji kan shekul islam shek abubakar mahmud gumi malam gumi yake cewa yau mutum Allah ke ba da labarinsa a ƙwar'ani ɗan adam da kansa yake roƙon alfarma a kashe shi ai ɗan adam waje ya yi waje yau mutum ne ya zo yake neman alfarma da kansa a kashe shi ai kaga halin da yake cikin ya fi mutuwan tsanani to malam duka wannan kuskure mutum zai makansa kuskure mutum zai makansa idan yace yana so ya rayuwa yadda yake so eh, idan aka ji aka zuba yan mutu a wuta Allah ya tsare to shi ken ta ɓaci ta ɓaci dama daga lokacin da aka isa da ɗan wuta bakin wuta to tabbatan ta ɓaci ta ɓaci kafin a sa su wutan Allah zai sa duk su kneel down a gaban wuta domin wuta rani ne kufrat saboda haka wadda ya fi laifi yana ƙasa wadda bai kai shi laifi bana samansa haka haka haka haka haka wa'yansu suna can ƙasan ƙasa malam waɗansu sai an durƙusar da su a gaban wutan Allah ta fice kulle ka wutan ku ويوم يؤرد الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال العذاب بما كنتم الله يتي ويوم يؤرد الذين كفروا على النار رندنا أبجر دكاتري أبجيني الله سيتي وكلا أليس هذا بالحق ينزو من بعد gaskiya قالوا بلا وربنا sai suke wallahi Allah gaskiya ne kala sai ce fazukul azaba bima kuntum tattarun yau za ku dandana azaba saboda kafirci da kuka yi a duniya to idan aka je aka zuba su a wuta Allah ya tsare mu to shikenan kuma sai a fara zargin juna domin dama sababin shiga wuta ai mu muke haddasa su da kai da kai saboda idan aka shiga wuta karuwa tana zargin maneminta manemi yana zargin karuwa ita tabbatar da shi wadda sanadiyan giya ya halaka yana zargin waɗanda suke sai da giyan gasunan su kuma suna zargin da ba kwa saya da ba mu yi ba kowa na zargin kowa Allah ya ce wa izi ya hajju na

الذين في النار الذين في النار جهنم ادعوا ربكم يخفف يخفف عنا يوما الله يجي وإذ يتهاجون في النار الله يجي lokacin da suke ta ذاك za a وانا wuta مسودة وانا وإذ يتهاجون في النار idiya نعم. zai ja da mahaifi wa iz yatahajjuna mace za ta yi ja da mijinta wa iz yatahajjuna fin nari karamin ma'aikaci zai yi in da mai gidan shi kowa yana tuhumar ɗan uwansa shine sanadiyar lalace to malam idan dai muna rahe muna rahe muke karanta wannan don me zai sa ba za mu gyara akwai wadda ba za a cin mishi bane akwai wadda ba za a cin mishi ba ne? to gashi na wa in ya tahajjuna fin nari Allah suna satan baki a cikin wuta fa yaqulu du'afa'u lil na takbaru sai masu rauni ƙanana suna ce ma waɗanda suka yi girman kai ma'ana suna ga manyansu su inna kunna lakum tab'a yalla kai mu a duniya bin ku muka yi abin da kuka ce mu yi shi muke yi fa hal antum mugununa na nasiban minan nar shin yanzu ba za ku wadatar mana da wani yanki na wuta ba yanzu ba za kuma Allah bayani cewa ku kuka damu ba mai gida yanzu ba za ka ma Allah bayani cewa waɗannan miyagun ayyuka kai ka gane cikin su ba baba yanzu ba za ka ma Allah bayani cewa kai ne ka zama sanadiyar lalacewar tarbiyya na ba fa hal antum mugununa na nasiban minan nar qala allazina istakbaru sai manyan su ce musu inna kullun fiha ai dukan mu gamu a cikin wuta yaya wadda ke cikin wuta zai iya taimakon wadda ke cikin wuta inna kullum fiya ai dukkan mu gamu a wuta da muna waje ne to za mu iya wani abin da za mu iya amma duka a cikin dukan mu gamu a ciki me za mu iya yi inna allaha kadi hakama bainal ibad Allah ya riga yayi hukunci tsakanin bayi babu sauran daga kafa babu sauran daga kafa da wanda yayi film da wadda ya tsaro fim da wadda aka siyar ma fim da wadda ya bada aro Allah duka ba wadda zai bari a ranar ɗin wai ka ce wani ne ya saka babu ruwan Allah tun da shi Allahnka ne shi kadai ya yi ka shi kadai ce baka abinci ke ɗaukar rayuwarka to don me za ka ce kuma wani ya saka faɗa mishi abin da ya ce zai yi abuwa abin da aka tilasta maka dole dole amma abin da da ra'inka to Allah baya bin wai ka ce wani ne ya sa ka a'a yadda ya yi ka bai yi shawara da wancan ba to don mai shi kuma da ka yi shawara da wancan wajen ka bi shi akwai dalili babu haka sai na abubakar ya rayu sai da mutanen makka ya zama har gulmansa suke yi idan an saukar da wa'ayi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana bayani Allah ya ce a yi kaza ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza sai a ce to yanzu bari ku ji abbakar tun kan ma a karanta ayar da ta saukon shi ne zai fara yin abu wata ran gulman har ya cin mishi to wai kai abubakar wai me yasa kai daga an ce ayi abu ka tsaya man tukunna ka ji ma hujjan da aka ce ayi abun kafin ka yi to annabin ya ce in yi abu kuma sai an sai na jira an ban hujja yace allan da ya yi ni ya ce in yi abu kuma in zauna sai an kawo min hujja tukunnan ya zo yace ai tun da bakin da baya ƙarya ne ya faɗa yace hujja ta zo ta abinta yace ina fara aiki shi yasa ake ce mai siddiq amin inna allaha qad hakama bainal ibad Allah ya riga ya hukunci tsakanin bani wa qala allazina fin nari to kuma duk ɗan wutan sai su haɗu su yi shawara a tsakaninsu sai su to ku zo mu je mu roƙi mala'ikun da suke gadin wutar Allah ya ce wa ƙalar labina filnari li khazanati jahannam sai waɗanda suke cikin wuta sai su zo su ce wa mala'ikun da suke gadin wuta ud'u rabbakum ku roƙa mana ubangijin ku mala'iku yukaffif anna yawman min al'azab ya mana rangwame ya mana sassauci na ini daya na azaba abdullahi dan abbas ce, roƙon da suka yi udu'u rabbakum yukaffif anna yawman min al'azab ku roƙa mana ubangiji ya mana sassaucin ini ɗaya na azaba abinda suka roƙa duk shekara dubu Allah ya ba su hutun kwana ɗaya ini ɗaya Allah ya ce bai yadda ba duk shekara dubu shekara dubun ba irin shekara dubun duniya ba irin shekara dubun lahira a duniya kuma sai an shekara dubu tukunna a yi ini ɗaya a lafiya Allah ya faɗa a a duniya sai an shekara dubu tukunna a lahira an yi ini ɗaya ini ɗaya to da su roƙa su ce Allah idan an shekara dubu a wuta ya ba su hutu na ini ɗaya Allah zai ci musu bai ɗaya malam to za ka samu abin da ya ja mutum cikin wannan musibin a duniyan ma abin bai biya mishi bukata abin da ya sa ya shiga wutan a duniyar ma abin bai biya mishi bukata amin to idan suka roƙi mala'iku ku roƙa mana ubangiji mala'ikun sai su tambaye su قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إذا suka nemi wannan alfarmar a wajen mala'iku mala'ikun sai su ce musu awalam taku ta'atikum rusulukum bil bayyinat shin bai kasance manzanninku sun zo muku da hujjoji bayyanannu ba abinda aka sa ku a wuta sanadiyar san dama ba a zo an muku wa'azi akai ba kalubala sai su ce an zo an mana wa'azi kalufa da ku sai mala'iku su ce to ku roki Allah da kanku mu ba ruwan Allah sai ce wa ma du'aul kafirina illa fi dalal Allah ya ai addu'an kafirai addu'ar banza wa zai saurare to amma fa duk da hakan sai da suka roki Allah qalu rabbana غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما بالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال فيها ولا تكلمون to idan mala'iku suka ce musu ba za su roƙa musu ba ai su ƴan wuta sun san duk abin da suke ciki Allah yana ji to sai su haɗu su yi addu'a bai ɗaya ƙalu rabbana sai suke ya mu. galabat alaina watuna shaƙawar mu ce ta yi rinjaye a kanmu Allah rashin arzikinmu ne Allah rashin rabonmu ne ya yi rinjaye a kanmu wa kunna ƙauman balin Allah har muka zan mutane batattu rabbana ya ubangiji akrijna minha Allah ka fidda mu a wuta fa in ubna Allah idan mun kara a saki ba mu dama fa inna zalimun Allah mun zama azzalumai Allah ka mana duk abin da ka dama qala sai Allah ya ce musu ikhsa'u fiya ku sake komawa ciki wala tukallimun Allah zai ce kar dan mutu ya sake mun magana wannan shine magana ta karshe da dan wuta zai yi wa mahalicci iksa kare ake kora da shi a larabci Allah zai ce iksa fiya. Allah wajare da su ku koma ciki wala tukallimun kar ku sake mini magana Allah sai ya gaya musu a duniya akwai bayina sun rike addini kuna musu dariya kuna يقولون ربنا فاتخذتموهم سكريا فاتخذتموهم سكريا حتى أنذركم ذكري وكنتم منهم تضحكون تو الله يفيت مس إنه كان فريق من عبادي akwai waɗansu yanki daga cikin bayina lokacin kuna raye tare da su a duniya ya kulu na rabbana amanna fasfir lana warhamna wa anta khairur rahimin suna roƙo suna ce Allah mun yi imani Allah ka gafarta mana Allah ka tuka mu fatta kasu mugun sikiriyan ko kuma dariya kuke musu a lokaci haka duk ba a duniyan ba ne malam idan ana tafiya ana tafiya a filin alkiyama kasan kowa yana tafiya ne bisa hasken kowa haskensa shi zai haska mishi gaban munafukai marasa gaskiya wadda suka juya mu addini ma babu haske sai su dinga kiran abokansu da suka sani a duniya makaranta wani ɗan jira ne yi tafiya a cikin hasken sai ce o'o sai ma ka je ka nema بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم فضرب ينادونهم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار Allah ya kiran da zaka ga mu'minai maza da mu'minai mata suna tafiya hasken su na haska musu gaba gare su na haska musu bayan gare su lokacin da suke wannan tafiya mala'iku suna musu bishara suna cewa albishirin ku bishara gare ku yau za ku shiga aljanna wadda koramai ke gudana a karkashin Wannan shi ne babban rabo Allah yana gama wannan maganar sai ce kuma yau mataran yau mai ƙulul munafikuna wal munafikatu na amanu to a ranar kuma munafikai maza da munafikai mata sai su dinga cewa masu imanin unzuruna na katabis min nurikum ai in taziruna na katabis min nurikum duk wadda ya kawai da ya sani yana da haske sai ce mishi wani kaɗan jira ni in tafiya a haskenka ƙilar ji'uwa ra'akun sai mala'ikus ce a kuma ku koma duniya falsa mai su nura ku nemo hasken su ma ai ba alagira suka samu ba a duniya suka yi fafutukan hasken su idan kaka mutum ya rungumi alkur'ani da karatu hasken ce nema idan kaga mutum yana yawaita azumin nafilfili ba yunwa ne ba ya ba haske yake nema idan kaga mutum zai tashi cikin dare haske yake nema idan kaga mutum ya bar bidiyo'i da al'adu miyagu haske yake nema idan kaga mutum ya ya kansa a cikin yagun ayyukan nan hasken haskensa yake dishewa da kansa annabi ya ce a hadisi duk wadda ya je kiyama ya samu alkhairi to ya gode ma duk wadda ya je ya samu ta ɓaci fala ya lumanna illa nasu annabi ce kar zargi kowa ya zargi kansa to idan suka ce musu ku jira mu sai mala'iku su ce a sai dai in ku koma duniya kuma ku nemi haske su ma hasken ba alfarma aka musu ba aiki suka yi suka samu haskensu a duniya ƙalusai sai su ce ma abokansu alam na kun ma'akun to wai a duniyan ba tare da ku muke ba alam na kun ma'akun anguwarmu ba ɗaya da ku ba alam na kun ma'akun masallacinmu ba ɗaya da ku ba alam na kun ma'akun makarantarmu ba ɗaya da ku ba alam na kun ma'akun kasuwarmu ba ɗaya da ku ba kalubara yan aljanna sai su musu eh gaskiya ne ɗaya ne a gari ɗaya muka rayu a anguwa ɗaya muka rayu a kasuwa ɗaya muka rayu makaranta ɗaya muka yi walakin na kun sai dai ku fatantum an fusa kun a duniyar kun fitini kanku ka kwallata ma kanka abinda ba ka iya walakin na kun fatantum an fusa kun wata rabbastum wartabtum wa garratkum al'amani kuka sa buri a zuciya sai ka yi kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza hatta da amrullahi kwadam sai ga al'amarin Allah ta wa garrakum billahi al-garur me rudin nan yayi ta rudin ku game da ubangiji sai ce eh, komai din mu ɗaya ne amma mu mun natsu mun san me muke ciki ku kuma kun yi ta burace kun yi ta raya ma kanku ababen da ba za su fidda ku ba to malam in dai kuɗi ne yaushe ne za ka yi kuɗin ka faɗa yau shekaran ka arba'in hamsin yaushe ne da ka yi kuɗin yaushe da ka yi kuɗin yaushe ne da ka yi kudi kuma in ka yi kuɗin sai ne masu kuɗi nawa ka gansu a kan idonka wadda ba su da kwanciyar hankali ba su da ƙoshin lafiya duniya ta taɓa biyan bukatan wani ne to Allah sai ce musu karfi sake mummuka to amma dai wannan ai duk wazi ne koyan wa kai da abun bai faru da kai ba kai da baka mutu ba kai da kake da sauran raran lokaci a gaba gare ka sai ka gyara gyaran kuma sai ya amfane ka Allah yace wa nadau ya maliku da su kirayi maliku su ce li yaqbi alaina rabbuk ubangijinka ya halakar da mu mu huta kala sai yace illakum makisun a azaman tutur zafi a cikin gidan wuta laqad ji'nakum bil haqqi ai mun zo muku da gaskiya walakin aktharukum lil haqqi karihun sai dai mafi yawanku makiya gaskiya ne ba su so abinda zai raba ku da wannan azabin mun zo muku da shi an muku wayi an karantar da ku walakin aktharukum lil haqqi karihun sai dai mafi yawanku makiya gaskiya ne Allah sai ce am mu amran ai bal ahkamu qaidan lil islam wal muslimin Allah ya ce a'a ba ma fi sun ibin Allah bane kawai sun ma yi ta shirya makirci da kaidi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shirya makirci da kaidi wa addinin musulunci sun shirya makirci da kaidi wa musulmi Allah ne ya taimaki annabin sai ya taimaki addini Allah ya ce am abramu amran an din nan bi ma'ana bal abramu amran Allah ya ce ai sun yi mata kullu kullun makirci ne na addinin musulunci fa inna mubrimun Allah ya mu sai muka kulla musu namu don mu kubutar da annabin mu mu tabbatar da addini inji Allah wa yamkuruna wa yamkuru Allah Allah ta suna makirci Allah na miyar musu da martani akan makircin da suke yi innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida ba abinda basu kulla ba shi ne ma'ana am abramu amran fa inna mubrimun وإذ يمكر بك الذين كفروا Allah ya ce da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa izi yamkuru bika na kafaru Allah ya cikin lokacin da kafirai suka zauna suna shirya maka makirce makirce liyu bituka domin su tsare ka li yusbituka ay li aka yi mitin aka ce a nemi wani kurkuku ɓoyayyen kurkuku a kama shi a a kule shi ba za a fi da shi ba sai ya mutu auya kutuluka waɗansu kuma suka ce a babu wani a sashi a kurkuku a farin shi kawai a kashe shi auya kurju ko kuma a fidda kai daga cikin mata wayan kuruna wayan kurulla Allah ta suna kulla makirci Allah na kulla musu irin nashi na mayar da martani akan abin da suke kulla kai a surat ibrahim Allah ce wa qadi makaru makaran Allah ya ce wa qadi makaru makaran wa inda Allah makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal Allah ya ce sun kulla makirci na sosai wa qadi makaru makaran Allah ya sun yi makirci asalin makirci tsantsan makirci madarar makirci wa inda Allah makruhum amma martanin makircin suna wajen Allah ya gudana ko bai gudana ba Allah ya ce wannan yana wajena ne inji Dukka gama shirya tugunka Allah ya ce sai na sa hannu tukunne ci wa inda Allah makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal Allah ya ce fa wallahi makircin da suka kulla dutse zai iya gushewa a sanadiyarsa ba wa mutum ba in wa dutsen uhudu aka shirya ma wannan makircin Allah ce za a ga bayan dutsen Allah ce amma ga shi na tsallakar da kai an yi makirci ko bai ba an yi makirci Allah ya ce am an anna la nasma'u sirrahum wa najawahum Allah ce ko dai zato suke yi ba ma jin sirrin su da ganawa da suke yi inji Allah Allah ce ai duk muna ji abinda suka sirranta a cikin zukatansu Allah yake ce mun san shi wani jawabin duk wani mitin da aka je aka zauna aka yi don a cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cutar da addinin musulunci a cutar da musulmai Allah yake duk mun san abin da aka shirya bala Allah yake ce wa rusuluna ladaihim yaktubun Allah yake tabbas mun san ko menene ai manzanninmu ma suna tare da su suna rubuta duk abinda ake tattaunawa a wajen inji Allah wa rusuluna ladaihim yaktubun manzanninmu suna tare da su inji Allah suna ma rubuta duk yadda sakatare ke rubuta miki in an zauna miki haka mala'ika ke rubuce mitin din a tafi da shi wajen Allah idan an kulla shi ne akan wani sharri don an boye wata sefa a mitin din akwai kofi a wajen mala'ika akwai kofi a wajen mala'ika akwai kofi duk abin da aka yi a kira waɗannan a ce su farma wani. a kira waɗannan a farmar wani duk yadda aka zauna aka shirya abun akwai kwafi a hannun mala'iku الله يدفعني في الله يجي وإن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون الله يتشهد من ذن الله صلى الله عليه وسلم قل كفد أمسو in kana lirrahmani waladun in har Allah mai rahama yana da ɗa yadda nasara da yahudu da larabawa suke jingina ma Allah cewa na daɗa to in kana lirrahmani waladun idan har Allah mai rahama yana daɗa ɗa fa ana awwalul abidin to ni ne farkon wanda ya kamata ya bauta maɗan ba suna bautan waɗannan bayi suna cewa 'ya'yan Allah ba ne? nasara ba suna bautan annabi Isa alaihi salatu wasallam ba uzairu ba suna yahudawa ba suna bautan uzairu ba larabawa ba suna bautan mala'iku ba Allah ya ce to ka gaya musu in har Allah na daɗa. kuma za a bauta ma ɗan fa ana awwalul abidin to abuna ya kamata a ga simfiri in ji Allah manzon Allah ya kamata a fara gani domin shi ne kai kalkin lal? duk wani wadda zai yi da'a ma Allah to manzon Allah ke gaba gare shi jama'a mun fahimta ma'ana kenan tunda ban yi ba Allah ba shi da da'a Allah ya ce kulka gaya musu in kana lirrahmani waladun in har Allah mai rahama yana da da fau fa ana awwalul abidin to ni ne farkon wanda zai bauta ma dan inda yana da shi kenan tunda ban bauta mishi ba bai da shi zama mu bayin dago saboda ka duk wani wanda ce ya rike wani yace wai dan Allah ne yana bautansa to ya wuce gona da iri Allah ba shi da lam yalid wa lam yulad annabi yace inda Allah na da to a baki na ya kamata a ji haka ne ko ba haka Allah ya samu dace Allah ya ce subhana rabbis samawati subhana rabbis samawati wal ardi sarki ya tabbata ga Allah ubangijin samai wal ardi ubangijin kasai rabbil arshi ubangijin al arshi amma yasifun daga abinda suke sifanta Allah shi ma'ana Allah ya kawo tasbihi don tsarkake kansa daga abinda mushrikai suke jingina mishi fadarhum Allah ya ce ka bar su ya kudu su yi ta kutsawa su yi ta faɗe-faɗensu su yi ta miyagun ayyukansu wa yal'abu su yi ta wasanni su yi ta shagala a rayuwar duniya hatta yulaku yau mahumul ladhi yu'adun har su gamu da inin nan da aka musu alkawarinta ba alƙiyama ba kenan Allah ya in sun juya baya ka rabu da su kowa yayi abin da ya ga dama har ya gamu da wannan inin da aka yi alƙawarin za a ta da shi a cikinta Allah ya samu dace sai Allah ya ce وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده وهو الذي في السماء إله الله شيني ودى في السماء إله a sama shi ne abin bauta wa fil ardi ilahun a ƙasa shi ne abin bauta waɗanda ke sama Allah suke bauta waɗanda ke ƙasa abin bautansu shi ne Allah wa huwa al alim Allah shi ne hakim mai hikima al mai ilimi babu abin bauta da gaskiya idan ba Allah ba Allah ya yace wa tabarakallazi lahu mulku samawati wal ardi alkhairan Allah sun yawaita albarkatun Allah sun yawaita allazi lahu mulku samawati wal ardi wadda mulkin samai da kasai duka na gare shi wa ma bainahuma mulkin abin da ke tsakanin samai da kasai duka na ga Allah shi kadansa wa indahu ilmu sa'a kuma a gare shi kadai ilimin tashin alkiyama yaushe za a yi tashin alkiyama Allah kadai ba mala'ikan da ya sanya shi za a yi tashin alkiyama ba annabin da ya sanya shi za a yi tashin alkiyama sai dai alamomi da aka bayar cewa idan an ga waɗannan alamomi to alƙiyama ta zo dab da dab amma yaushe ne za a yi wannan Allah ya bar maka shi Allah ya samu dace wa indahu ilmu sa'a na ga Allah ilimin alƙiyama wa ilaihi turja'un kuma ga Allah ake ne da baki baki daya duk kasuwar da kaga ake sun a duniyar nan a a je Lagos a dawo a je India a dawo a je Dubai a dawo a je kwatano a dawo a je kano a dawo Allah ce duk za a gama sai kuma a koma wajen baki ɗaya imanin duk za a gama da jahili da malami da mai kuɗi da talaka da mai lafiya da marar lafiya wa ilaihi turja'u Allah ya samu sa'in komawa zuwa gari shi to sai Allah ya ce wala قوله الشفاعة إلا إلا من شهد بالحق وهم يرحمون ولا يملك الذين ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون طيب أرمى نعم ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا مَنْ شهد بالحق وهم يعلمون الله يتي ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الله يتي باسد ملك ba su mallaka ba suwa Allah ce allazina yad'una min dunihi waɗanda suke kiran waɗansu koma bayan Allah to waɗanda ake kiran Allah ce ba su da mallakan ash-shafa'a ceto waɗansu suna bauta wa annabawa waɗansu suna bauta wa mala'iku waɗansu suna bauta wa mala'iku waɗansu suna bauta wa shehunnai waɗansu suna bauta wa gumaka kowa da abin da ya riƙe to babu wadda yake da damar ceto a gaba ga Allah sai da izinin jama'a mun fahimta a ranar alkiyama idan mutane suka shiga matsatsi da kunci ba akan je wajen annabawa ba kowa sai ce a ba nashi bane ba gudumin sa bane a je a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma idan an same shi ina sai ya je ya nemo izini a gun Allah shine ma'anar manzon ladhi yashfa'u indahu illa bi izni wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina sai ga wadda Allah ya mishi izini Allah ya ce wala yamliku alladhina yad'una min dunihi waɗanda suke kiran wani koma bayan Allah to abinda suke kiran Allah ce ba su da mallakar ash-shafa'a ceto balle su cece su man shahida bil haqqi sai dai suka ba da shaida gaskiya man sai dai wadda suka shaida da gaskiya illa man shahida bil haqqi ash-shahadatu bil haqq shine la ilaha illa man shahida bil haqq wadda kawai zai mallaki ceto ya samu damar ceto a ranar alkiyama illa man shahida bil haqqi sai wadda ya shaida da gaskiya yayi kalmar shahada wa hum ya'lamun kuma suna sane da abinda kalmar shahada ta kunsa Allah ce to waɗannan suna da kowace irin dama a ranar alkiyama kuma mun fahimta Allah zai ba su izini idan annabawa ne Allah zai ba su izini idan mala'iku ne Allah zai ba su izini idan manzanni domin mala'iku suna ceto a ranar alkiyama annabawa suna ceto a ranar alkiyama manzanni suna ceto a ranar alkiyama salihan bayi suna ceto a ranar alkiyama bayan duka Allah ya ba su izini su yi sai su yi to amma ai su kan karshe hidu bil haqiqo sun tabbatar da la ilaha illallah sun bauta ma Allah shi kadai ba su yi tarayya da shi ba sun kore ma Allah shirka sun kore ma Allah aibi sun kore ma Allah kowace irin na ƙasa Allah ya ce illa man shahida bil haqqi sai dai wanda ya shaida da gaskiya wa hum ya'lamun kuma suna suna da sani game da abin da suka yi shaida a kansa sai Allah ya ce wa inna Allah وقيله يا رب إنما أولئك هم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون الله يجي wala in sa'altahum wallahi da zaka tambaye su man khalaqahum wa ya halicce su la yaqulunna Allah za su ce maka Allah ba za ka tambaye su ka ce wa ya halicce ku su ce annabi isa ba ba za ka tambaye su ka ce wa ya halicce ku su ce uzairu ba ba za ka tambaye su ka ce wa ya halicce ku su ce mala'iku ba wala in sa'altahum Allah ya ce wallahi inda za ka tambaye su man khalaqahum wa ya halicce su la yaqulunna la za su ce maka Allah ne ya halicce su fa anna fa anna yufakun Allah ya ake kautar da su daga bin Allah yaya ake musu ƙarya a ɓatar da su a zo da abin da Allah bai saukar da dalili kan shi ba kuma a kautar da su akan wannan tafarki wakilihi da kuma faɗinsa shi zan Allah sallallahu alaihi wasallam wakilihi da yake da ma'anarsa wa qaulihi waɗansu malamai suka ce an yi atsafinsa ne akan wa indahu ilmu sa'ati ga Allah ilimin alƙiyama yake wakilihi kuma Allah shi ke da ilimi game da faɗinsa hi ɗin nan ya udu ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yana komawa ne zuwa ga manzan Allah to da faɗin manzan Allah ya rabbi ya ce ya ubangiji inna haula'i qaumin la yu'minun waɗannan mutane ne da ba su imani da Allah Allah ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai karar su a wajen Allah wakilihi da faɗinsa ya rabbi ya ubangiji inna haula'i qaumin la yu'minun waɗannan mutane ne da suka ƙi su yi imani da Allah Allah sai ya ce mishi fasta anhu ka kawo da kai gabar musu wadda ya ce ba zai bi ba fasta anhu ka kawo da kai ku ku ci gaba da yin abin da aka umarce ku wa kul salam ka ce musu a zauna lafiya zama mun fahimta ba salam naka musu sallama ba salam yadda annabi ibrahim ya ce babansa salamun alaik kamar Allah ya baka haƙuri wa kul salam Allah ke ce musu kace musu a zauna lakum dinukum abinda kuka ga shi za ku yi mu kuma da mu yi abinda Allah ya umurce mu fa sawfa ya'lamun Allah ke da sannu da su sani da sannu da su gane kuskuren su da sannu abinda ka kira su a kansa suka ki zai bayyana gare su yanzu ya bayyana musu ko bai bayyana musu ya bayyana musu to Allah ya samu dace jama'a wannan shi ne ƙarshen suratul zukuru abinda muka karanta ciki daidai Allah ya ba mu lari wadda muka yi kure ni ban gane kuren ba kuma ba ku gane ba Allah ya fi Allah ya ba mu ikon karanta daidai nan gaba inda mu karanta gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu shiga suratul dukkan Allah ya datar da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika amin